safiyar lahadi 28 ga watan rabi'un al'awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1439 daidai da 17 ga watan disamba shekarar miladiya ta 2017 wannan shine majalisi na 22 cikin jirangiyar karatukan littafin alfiyatul hadith ta al'imamu zainuddin al'iraqi rahimahullah malam zainuddin iraki ya ce naqlul hadithi min al-kutubi al-mu'tamada bayan da ya gama mana bayani akan wato a mas'a'id da suke da alaka da sahihul bukhari da muslim da intiqadat waɗanda wasu malamai suka yi ƙoƙarin wajjahawa zuwa ga ɗaiɗaiwar hadithai a cikin as-sahihan muka ji 'yan bayanai takaitattu game da haka sai ce naqalul hadithi min al-kutubi al-mu'tamada ka'idar ciro hadithai daga littattafai waɗanda suke al-mu'tamada ababan dogara wa akhdhu matnin min kitabin li'amal aw ihtijajin haythu saga qad ja'al ardan lahu ala usulin yushtarat وقال يحيى النووي أصل فقط قلت ولابن خير امتناع جزم سوى مرويه إجماع yace wa akhdhu matni dauko hadisi matni min kitabin daga wani littafi kamar a ce zaka dauko wani hadisi daga cikin bukhari ko muslim ko ɗaya daga cikin sunan al-arba'a ko waninsu ko a cikin musnadul imami ahmad ko mu'jam tabarani ko muwatta'at ko mashiqat ko ajza ko dai duk wani littafi wanda ke ruwaito hadisai da isnadi sai kaga hadisin kana da bukata izuwa gare shi za ka ciro shi ka kawo shi cikin wata matsala yace ce amal kana so yi aiki da hadifin? a jajin ko ka kafa hujja da shi ka faɗe shi a cikin wani karatunka ko bayani ko ba juma'a ko littafi ko bincike ko nazari ko tattaunawa ko ma menene haithu saga a inda ka ga ya dace ka ɗauko shi kad ja'al al-imamu ibnu salah ya sanya sharadi a lahu ala usuli yushtarat cewa sharaɗi ne idan ka ga hadisi a cikin littafin sayul bukhari idan za ka ɗauko shi ba za ka ɗauko shi kawai haka nan ka ci gaba da amfani da shi ba sai ka gwada da littattafan riwayar bukhari kala daban-daban haka hadisin yake ko mun gane ma'ana sai ka duba riwayar karima riwayar firabri riwayar wani duk haka suka zo da shi da wannan sigar a cikin muwadda sai ka duba riwayar wani riwayar muhammad ibn hassan shaibani riwayar shafi'i riwayar ainihin allaith riwayar eh, ta shahara wannan ta yahya ibn yahya allaithi al'andalusi duk sai ka dudduba ka tabbatar ka yi keke da keken gwadawa ma'ana karka dogara kawai da riwaya guda ɗaya wajen ciro hadithi daga littafi abinda yake cewa kenan in ji ibnu sarai wa kala yahya nawawi malam yahya ibnu shafin nawawi rahimahullahu shi kuma ya ce aslin fakat a a adi gwada da asali guda ɗaya ba sai ka gwada da dukkanin wato riwayoyin ba abinda malaya yake cewa shi annawawi a bisa a bisa harshen zamani shine ka samu nuska mu'tamada ya zama ka dogara da nuska mu'tamada wannan kuma shine zance mafi kyau shine zance mafi inganci da aka din da malaman hadithi suke da waɗanda suke da sagi da malaman hadithi, ba sa karɓar kowace nuska ta littafi dole sai nuskar ta zama a ilmance ta cika sharuɗa da za a iya dogara da ita inganci da tahqiqi da tabbacin nisba zuwa ga wanda aka ce ya buga ta da kuma reputation mai kyau na kamfanin buga littafin da sauran dai abubuwan da ake duba zuwa gare su kafin a dogara ga nuska. wannan ana itimadi ne da magana imamun nawawi da ire-irensa cewa wajibi ne idan za ka yi amfani da littafi don karantarwa ko don ciro maganganu daga cikinsa ko don wani abu makamancin haka ya zama cewa ka dogara da wanda yake mu'tamad aslin mu'tamad shi abin da yake cewa in kana da naka kwafin to sai ka je ka ainihin wato idan kana da naka kwafin zaka je ka gwama shi da wani da asali to kaga a zamanance abinda haka yake nufi ya zama ka dogara da asali wanda yake abin dogara dama wanda yake asali ne mai kyau abin dogara ma'ana bugu mai kyau kamfani mai kyau tahqiqi wanda yake tahqiqi mai kyau madaba'a sananniya wanda aka santa da itina'i da ilimi da yi masa hidima ba madaba wanda aka santa da kasuwanci da neman riba ko kuma kawai buga duk abin da ya samu ko kuma wanda ake yayi ba shine yace wa qala yahya an-nawawi aslin faqat al imamu yahya ibn sharaf an-nawawi yace aslin faqat dole ne kawai a dogara abinda ya kamata kawai shine a dogara da asali wannan maganganun da ibnu salahi yake yana yin su ne a matsayin reshe ga maganarsa da muka ji a baya dangane da hukuncin da ya bayar akan rashin samuwar rashin samuwar a a mujtahidai rashin yiwuwar samuwar mujtahidai da kuma cewa dole ne a a haƙura da tasihi ko wani abu tun da babu mujtahidi akan wannan ah, abin da ya gina wannan cewa ta hadisai bai yiwuwa ka ɗauko su kawai haka nan daga littafi sai an yi wannan gwaje-gwajen ƙultu ni ko malam az-zainuddin iraki sai na walib walib ne khairin imtina ce shi kuma malam ibnu khair ga yana kasa yake cewa sunan shi abubakar muhammad bin khair bin Umar al'amawi, haka ake karantawa da al'amawi ba nisba ce zuwa ga Banu Umayya ba al-Ishbili mutumin Ishbiliya Sabiya kenan a ƙasar Spain wanda ya rasu jihar shekara 575 rahimahullah ce ka duba magana tasa a cikin fihirasa fifirasa fihirasatihi to wannan malamin ibnu khairin babban malamin hadisi ne malamin qur'ani sananne kanin mahaifiyar malam as-suhaili ne miltafin ar-rawdul unuf na sira din nan kanin mahaifiyar shi, wannan kanin mahaifiyar wancan ne mutumin mutanen andalus ne gaba ɗayansu shi kuma sai ya ce imtina'un an hana shi kuma ya hakaito ijma'i game da hana ciro hadisi daga littafin da baka da riwayarsa cewa duk littafin da ka ce annabi ya ce to ya zama kana da isnadi har zuwa ga annabin nan baka yi saka ka ce a cikin bukhari ba to wannan magana da ya faɗa malamai sun mishi raddi raddin farko da aka mai cewa da ya kafa hujja da cewa ya annabi ya ce man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawa maqado minan nari aka ce to wannan hadisi yana cikin bukhari kuma shi ma an lissafa an duba bai da isnadi na riwayar bukhari which means ya fada abin da ya hana kenan kuma gani ya kafa hujja da hadisin da bai da isnadi zuwa ga annabi game da shi ci da aka magana shi ta rushe tun farko eh, akwai dalilai da suke tabbatar da yiwuwar mutum ya nakalto hadisai daga littafin da bai da isnadi zuwa ga maza sai sallama gare shi inda ya tabbata littafin sanane na farko tukunna shine irin waɗannan hadisan da manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa ah, ah, ina ina ina shauƙin ganin ƴan uwana ce su waye yan uwanka mu ba yan uwanka bane ce ku sahabbaina ne yan uwana su ne mutanen da za su zo a bayana su samu qur'ani tsakanin bango da bango su imani da shi tsakanin bango da bango su imani da shi ma'ana yanzu duk qur'anin da muke karantawa ba da isnadi muke samu shi mun same shi ne an riga an gama zuba shi a cikin takardu an tara shi wuri guda da bangon shi wujada kenan da haka manzo Allah sallallahu kaga ya sawwaba yiwuwar karɓar wujada har ma yayyabo ga masu wannan aikin sannan wasiƙun da manzo Allah sallama ya tura zuwa ga ƙasashe da garuruwa da shi da sauran halifofinsa waɗanda suka kai saƙonnin addinin musulunci za mu iya ɗauka cewa shi wanda ya kai saƙon ga sarkin to sarkin yana da isnadi amma sauran mutanen garin da suka aishi musulunci ba mu tabbacin ne ya isnadin su game da kowa kawai zai ji labari ne a gari to zaka idan labari ya zama sananne wanda yake ya kai haddu tawatur ko shuhura to ana karbar sa da bai da isnadi mu ji wannan to labari ya tabbata cewa Bukhari littafin sahihi dinsa nashi kuma an yi wannan malamin kuma ga wanda suka ruwaito ga wanda suka karanta ga wanda suka yi sharhi amma mu yanzu da muke rayuwa ba mu da wannan isnadin to rashin wannan isnadin daga kai na ko ni ko kai ɗaiwa, har zuwa kan bukhari ko zuwa kan abu dawuda ko zuwa kan ibnu abi shaiba bai hana mu yin hujja da abin da ke ciki tunda abin da ke cikin ya tabbata nasu kamar yadda ba yadda za a hana mu hujja a hana mu kafa hujja da abin da ke cikin alkur'ani don mu ɗaiɗaiwa ba mu da isnadi zuwa ga manzala su yasu alaihi game da Qur'ani ko mun gani saboda abu ne da ya riga ya zama tabbas babu ainihin kokonto a cikinsa. da haka za ka iya hujja da shi shi yasa in aka samu sabon littafi ko sabuwar nuska da gaskin aikin da ake yi shine yi kokarin tabbatar da dangantakar zuwa ga malamin da aka ce an danganta zuwa gare shi mun ji a wannan mukaddimar yadda masu tagikin nan suka yi kokarin tabbatar mana da danganta wannan nuska zuwa ga malam Zainul Iraki ta hanyar cewa gashi ɗaliban shi sun bada labari gashi ma yi mata sharhi shi ma ya ambace ta a wani waje wanda suka zo a bayan zamanin da ya rayu su ma sun ce sun san littafin sun ji labarin shi mutanen da suka yi tarihi shi ma sun bada labarin kagar wannan dalilai ne akan tabbatar da tarihin cewa an yi wani mutum mai suna zainuddin iraki malami ne na hadisi kuma ya rubuce rubuce kuma daga ciki akwai wannan littafin amma yanzu mu da muke karanta littafin ba mu da isnadi zuwa gare shi ko mun gani saboda zamanin isnadi yayi inqirad yanzu dogaro ba akan isnadoji ne. a akan wasu abubuwa ne da suka tsaya a matsayin wancan yanayi to da haka babu hujja a cikin cewa idan zaka karanta littafi ko zaka yi hujja da shi ko zaka ɗauko wata magana a cikinsa. sai ya tabbata keke da keke kana da isnadi zuwa ga malam, domin hakan abu ne wanda yake muta'azzir ko kuma mustahil a yanzu da muke rayuwa a zamanin da suka dan gabata kadan shekara 500 600 baya ana iya samun wannan ko shekara 400 makamantansu amma za ga isnadojin suna da tsawo kwarai kuma suna da matsaloli ma Ah, kamar malamai irin su ibn hajjirin ɗin irin su zahabi kafin su ibn hajjirin da makamantansu za ka ga suna da isnadoji na riwayoyi da dama na abin da suke fada, ko suke karantawa ko suke nakaltowa tun daga kan hadisai hatta ma kissoshi da labaran da suke kufowa amma za ga isnadojin suna cike da ah, abin nan matsaloli da sauransu ta yadda in an ce za a dogara da isnadojin to kuma da dama daga cikin maganganun za a karkatu zuwa ga raunata su kenan in an ce za a dogara da isnadojin abu ka'ida keke da keke ta takhriji da jarhu wa ta'dil to za a ta waɗannan isnadojin ko bitali kuma za a ta waɗannan maganganun ina fata mun gane wannan to amsa akan wata magana da malam nura ya tambaya ga shirin nan game da habila da kabila ire-iren waɗannan abubuwan da suka faru a cikin tarihi an san su sun faru wasunsu tun kafin ma ƙwar'ani ya sauka mutane suna da labarin su fil jumla irin malikatu saba irin ashabul kafi irin wannan kisa ta abin nan ƴaƴan annabi adam da makamantarsu, irin su abin nan alexandra al-makedoni da dai labarai iri daban-daban wanda mu ba misali ka ɗauka a nan local tradition ɗinmu muna da labarai ire-iren waɗannan na su irin su yunfa su sarkin kano aliyu ya ji su mai idris aluma ga sunan sarakuna da jarumai da gwaraza da waɗanda aka ji labarinsu labari ne wanda yake ba shi da isnadi tabbatacce amma kuma ba ka iya katsayin kore shi saboda an gaji labarin kuma an wayi gari an ga burbushin abin da ya faru fatilka buyutuhum lam tuskan min ba'di wa innakum latamuruna alaihim musbihim wa billayl ga sunan qur'ani ya ambaci ire-iren waɗannan ashabul kafi har an taba gano ina ne garin da suke wanda yana cikin kasar yaman har zamanin muawiya yana halifa ya taba kokarin zuwa wurin guguwa ta tashi ta hana su isa wajen duk yana cikin tarihi da sauransu to abinda ba za ka yanke yaqinan ba shine ka ce yaqini ne kamar yadda qur'ani yake yaqini sunayensu siffofinsu da tafasi na abin da ya faru amma kuma baka iya kore shi kaka ce ƙarya ne Kuma mun gani baka iya kore duka ce ƙarya ne ba sunansu ba ne. ƙarya ne ba garin ba ne. ƙarya ne ba kaza ne. ba za ka iya kora wannan ba da abin ya ya tabbata a tarihanci sannan kuma kar mu manta dama waɗannan maganganun da sunayen da abubuwan ba sa zama wata hujja ta ƙara wata shari'a ko rage wani abu a cikin ibada ko tsara shi fudulul abin nan ne dama shi tarihi abin da suke cewa wanda ya bar shi ya bar ilimi mai yawa wanda ya ɗauke shi kuma ya ɗau hayaniya mai yawa a cikin shi akwai ilimi sannan kuma akwai abin da yake ba ilimi ba wato irin wannan hayaniyar shi sa dole wajen ba da labarin wannan abubuwan sai an tantance to kaza zafa ga iya abin da ƙur'ani ya fara. misali kamar yanzu malikatu saba wannan sarauniya an san tarihinta a duniya sanda ta yi shugabanci an ji labarinta saboda izzan mulkinta da ƙawanya da take da shi an san ta yi zamani ɗaya da annabi sulaimana sun yi murasala har ƙarshe sun yi alaƙa hatta musulunta kuma an san a tarihance sunanta balkisu amma ƙwarani bai ambaci wannan ba to ba ka iya ƙareta ka ce to ba sunanta ba ne baka iya kuma jazmi ka ce to kamar yadda qur'ani ya ambaci kissa haka ga yadda kissa take gaskiya haka kuma sunan yake gaskiya ta yi sunan ya samu tahrifi ko wani abu makamancin haka amma bai wa ya samu wannan shaharar kuma ya zama ba ba gaskiya bane kamar su su ashabul kafi su su da aka ringa faɗa su muslimaniyo su andriniyas wane ne wasu dogaye sunaye ne irin na yahudu na da irin nasu na greek kaga in ka je karanta ko da suke ibnu kathir ya kawo sunayen da sabanonin da akai da shi da malaman tafsiri ko wanda suke eh, bayani akan kisoshi ko labarai za ga za su kawo sunayen da labaran da suke to kaga anan alal akal ka samu fuskar cewa akwai itirabi tunda iya adadin mutanen da aka fara ga sabani game da sunayen su. Eh, eh, sabanin misali ita malakatu saba sunan kwaya ɗaya ne ko ina balkisu ake fara to haka habila da qabila an san labarin ya shahara ana gada shi to amma ka'idan labari yau da gobe yana eh, na so ya canza ko a rage ko a ƙara to wannan kuma na iya shafan dukkan gaɓoɓin shi ma'ana ƙisar, ko sunayen ko garin ko waƙiyar ko yanayin abin ko fasar da ake masa ko ta fuska da mutane suke kallon shi tana iya canzawa sakamakon canjin yanayi ko sakamakon ah, irin orientation ɗin mutumin da ke ba da labarin ko makamancin haka don haka a takaice jama'a ba a iya kareta wasu abubuwa irin wannan karetawa ba kuma ka iya tabbatar da su cikakkiyar tabbatawa kamar yadda manzo sallallahu alaihi cewa la tusaddiqu bani isra'ila wala tukadhibu kar ku karyata su kar ku gasgata su saboda cikin abin da suke faɗa akwai abin da ya tabbata gaskiya ne don ka kareta su sai ka tafi zuwa ga kareta gaskiya akwai abin da suke faɗa ƙarya ne idan ka gasgata su sai ka zama ka gasgata ƙarya to da ka sai ka tsaya tsaka-tsaki komai a yi shi da gwargwadon abin da ƙa'idar ilimi ta hukunta na karɓarsa ko rashin karɓarsa wallahu ta'ala a'ala to da ka shi malam alhafiz ibnu khairin al-muqri abubakar al-ishbili sai malamai suka mai mashi da martani cewa to ai kai ma da kai hujja da hadisin bukhari kace manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce man haddatha anni bi hadithin kaza kaza kaza zai zama dan wuta idan ya ƙarya. to kai ma baka da isnadi zuwa ga wannan ta fuskar wannan hadisin zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga kenan baka da hujjar hana mutane mu'amalanta hadisai wai sai hadisan da mutanen suke da isnadi zuwa gare su wannan kenan sai malam ya ce to ya gama da magana akan al-qismul awwal min aqsamil hadith duka waɗannan baitoci 49 banda muqaddimar da yayi har zuwa wannan lambar baiti na 49 yana magana ne akan as-sahih shine al-qismul awwal tun daga kan ta'rifi da wuraren da ake samun shi da littattafan da ake samun shi da yadda ake fahimtar sa da matsayin sa game da aiki da sauransu sai kuma yace al-qismul thani al-qismul thani al-hasan wal-hasan al makhrajan wa qad ishtaharat rijaluhu bidhaka hadd hamdun wa qala tirmidhi ma salim wa qala tirmidhi ma salim min ash-shuzuzi ma arawin matuh bi kadhibin wa fardan wa rad qultu wa qad hassana man fard yace wal hasan abinda ake ce ma hadisi hasan hadisi hasan yana daga cikin mahallul bahath a cikin ilimin musala wanda har yanzu ba a gama tantance muhalli bincike a kansa ba kamar da al'imamu al-zahabi rahimahullahu yake faɗa a cikin al ya hakaito daga wasu malamai kuma shi ma ya tabbatar da maganar daga malamai irin su ibnu da al-aidi zahabi yake cewa shi ya riga ya yanke tsammani ya samu kunuti ya yanke tsammani daga samun bayani tabbatacce akan ma'anar hadisi hasan haka a biya faɗa cikin muqiza ce ya riga ya cire rai da samun wannan saboda ya bincika ya bincika ya gama ganganun malamai suna dukan juna suna karo da juna wannan ya faru ne tukuna saboda ta farko hasanul alhadisul hasan da shi da hadisul sahai duka abu ɗaya ne ta fuskar karɓar su duka hadisi ne makabul da kuma ta fuskar aiki da su da ta fuskar sharuɗan da aka kafa wajen samun hadisi ya tabbata inda kawai ake samun ragowa a asalin abinda ake ce ma hassan shi ne zama hadda da itkanin masu riwaya shi ko wani daga cikin masu riwaya shi ya gaza kaɗan daga matakin sahi mu ji wannan ana so a samu kowanne mai sahihi ya zama 100 100 100 100 hadda don haka samu wani mai 80 ko mai 70 ko mai 60 100 ya zama ya yi ƙasa kenan sai a ce sunan shi Hassan ko kuma sai zamana an samu malamai suna hassana hadithan da ba su kai wannan matakin ba ko kuma hadisan da ke kan wannan matakin suna ce musu sahihai kai tsaye to wannan sai ruda sai ruda ainihin ta'arifin sai zama har akwai hadisai ma waɗanda asalinsu su da'ifai ne wata rana kawai sai a harada sai a ce musu hasan idan da ake cewa hasanun fi shawahid hasanun fil mutaba'at hasanun insha Allah da ire-iren waɗannan istisna'atin da ake sai zama in an kalle shi a zahiri to sai a ga za'ifi ne in kana karanta takhrijat na malamai irin kamar a cikin al-badr al-tali abun al-badr al-munir na ibn al-mulaqqin ko littafin talkhis al-habir na ibn hajar al-asqalani ko nasb raya ta az ko littafin al-mughni an al-asfar na shi zain al-iraqi azzaindil iraki ko littafin littattafan albani siyar abin nan silsila sahiha kuma kamantar suka ji ya ce sun ce hasanun haza hadisun hasanun amma kuma da sun fara magana isnadin shi sun ce rijaluhu kaza kaza muwaththaquna ko siqatun ko kaza sisti illa fulan sai ka ji kuma fulan din nan an ce mai rauni amma kuma an hasana za a yi kanikancin da za a shiga a fita kenan kafin a ce hasanun da haka sai zama na kenan abinda za ka iya fahimta shine hadisi Hassan yana da maratib akwai hadisi Hassan wanda yake a'alar daraja akwai hadisi Hassan wanda yake adanar daraja sannan kuma tsakankanunsu akwai daraja. darajat kamar yadda ka san pass mark misali a jarabawa aka ce daga 40 ko 50 amma kafin a ce mutum ya samu imtiyaz distinction to sai in yana can sama ko to ka cire 'yan imtiyaz masu 80 ko 90 ko 70 ko nawa ne ma to daga ƙasa da su mu ɗauka daga 69 zuwa 50 duka sunan shi ta najah amma wanda ya ci 50 eh, bin nan ɗinsa jahinsa bai kai ƙarfin wanda ya ci 60 ba na jini za mu yi fahimtar wannan ko amma dukansu suna cikin karabka ɗaya ne hala dukansu a ce c ne ko dukansu a ce eh, jayid ne ko jayid jiddan amma aka zo tantancewa wani na dan sama da wani wani na dan sama da wani haka haka haka ne to irin wannan shine yake faruwa da ta'arifi na hadisi hasan da haka zaka ji ko anan zai kawo mana maganganu wanda suke kala daban-daban yace wal hasanul ma'rufu makhrajan hadisi hasan shine hadisin da aka san makharajinsa mafitarsa abinda yake nufi da sanin mafitarsa ya zama an san cewa wannan hadisi na kasar Sham ne ko na kasar Iraki ne ko na kasar hijaz ne ko misra ce hadisin ne shamiyun ko iraqiyun ko hijaziyun ko misriyun ko makamanci haka makharaj na gari makharaj na makaranta a ce an san hadisin na makarantar Sufyan Thauri ne Sufyan ibn Uyayna ne makarantar Maliku ne makarantar Abdullahi dan Mubarak ne makarantar Wani ne makharajan ta fuskar makaranta kenan ko makharajan ta fuskar mai riwaya an san cewa duk inda aka zagaya aka zagayo wannan hadisin yana tikewa ne akan wane daga cikin tabi'ai ko atba'u na ko manduna duk wani a cikin makharaj sannan kuma makharajan ya zama duk mazajen ila yau kamar yadda zai ambata anan mazajen su zama sanannu ne da an ambace su an san su a matsayin waɗannan ana jin labarin su a matsayin malamai masu karantarwa waɗannan an san su mutanen gari kaza ne an san malaman su an san ɗaliban kamar yanzu misali a nan Najeriya da zara an bace sunan wani mutum wanda aka sani a matsayin dan siyasa duk wanda suke harkar siyasa sun san shi to kaga an san makarajin magana za a ce wane ne dan jam'iyya kaza ne wane ne gwamnan kaza ne wane ne dan eh, eh, dan adawa kaza ne amma ran da aka ambaci wani wanda ba a sani ba sai an ce wai waye wannan a wannan ba san shi ba a siyasa kaga makharaju kalamihi ghayr ma'ruf haka a cikin malamai duk muryar da aka aka ji an san muryar wane ne haka a cikin eh, abin nan attajirai to haka haka abin yake a duniyar hadisi ma duk wani malamin da yake riwaya hadisi su malaman da suke malaman hadisi na gaske sun san shi sun san sunan shi sun san garin su sun san yaushe aka haife shi yaushe ya mutu a ina ya aka haife shi a ina ya mutu su waye malaman shi su waye ɗaliban shi menene siffar shi ko halin shi ko sa ko hukuncinsa sun sani idan ba su sani ba suna da yadda suke sannafa shi sai a ce wannan majhuli ne ba a san shi ba to wajibi ne ya zama malami an san shi kuma sanin ya zama sani na ilimi wanda su malaman suka mai galibi mu kasashen saboda yawanci ba a cika karanta tafi masu isnadi ba shi sa har yanzu ba a gushe ba sunayen rijal suna suna da gurba suna matsayin baki a cikin masami ɗinmu amma ko anan din in ka ɗauki misali matinonin hadisai da ake hulɗa da su inda ka je inda ake makaranta ake karatu aka san abin da ake yi zai wuya a ce misali ka zauna za ka yi wa'azi ko za ka karantar ka ja hadisi ɗaya biyu uku hudu biyar a ce da hadisan da kake ja ba wani taɓa jinsu a wajen sun zama gara ke kuma gani dole za a ce iya eh, an taɓa jinsu ana da labarinsu haka ne ko in dai wurin ausat ne na 'yan makaranta ausad ne na ɗalibai ko na malamai ko na masu yin wannan harka masu bincike dole za a samu wani wanda yake da labarin ire-iren waɗannan hadisa. to kaga makharaj ma'ruf ina fata mun gane wannan to to haka ake ake hukunta abu na farko ya zama watin makharajin hadisan sananne ne ta fuskar gari ta fuskar makaranta ta fuskar mutanen da makamantansu ishtaharat rijaluhu bidhaka hadd ya ce mazajen kuma shahararru ne a wajen koyo da koyar da hadisi bi za ka hadda hamdun da haka malam hamdu ya yi ta'arifinsa malam hamdu ga shi nan kamar da ya fara a ƙasa shi ne abu sulaiman hamd bin muhammad bin ibrahim al-khattabi al-busti malam abu sulaiman al-khattabi ɗin nan babban bujimin malamin nan daga cikin malaman hadisi wanda ya rasu a karni na hudu shekara ta 388 Allah gafarta mishi Abu Sulaiman al-Khattabi wanda ka sani mai littafin Ma'alimus Sunan mai littafin ainihin Sha'anud Du'a mai littafin littattafai da dama ga sunan da yawa babban malami ne daga cikin manyan malaman hadisi Ma'alimus Sunan littafin shi sharhin sharhin Abu Dawuda ko akwai kuma littattafai dai haka kala daban-daban Sha'anud Du'a wanda ya akan falala addu'a da makamantarsu babban malami babban malamin hadisi ne da fiqhu da usulu garin su daya da al-imamu ibn hibbana bust shine garin su al-busti rahimahullah to shine ya bada wannan ta'arifin yace sai an samu al-ma'ruf makhrajan wa qad rijalu wa qala at-tirmidhi ma salim min ash-shudud ma'rawin mattuhim al-imamu abu Isa Muhammad ibnu Isa Tirmidhi al-Allamatu ad-Darir malan Tirmidhi mai as rahimahullah shi kuma yace ma salima min ash-shududi ma arawin mattuhima haka ya fada a cikin kitabu ilal can karshen littafin shi na as-Sunan da yazo yana tattaunawa akan masail da suke da alaka da ainihin wato mustalahul hadith da jarh wa ta'dil da ilal a karshen littafin shi na as-sunan wannan al-ilalus saghir to anan ne yake cewa hadisi hasan shine hadisin da ya zama ya kubuta daga shizuzi ma'ana duk waɗannan sharadan sai ya cika su na inganci kubuta daga illa kubuta daga shizuzi adalatul ruwat dab da makamantansu amma sai ya zama kamar da muka ambata ya zama babu laifi in an samu wani dan ah, kusuri ko takaituwa ta fuskar dabtu tirmidhi ya ce ma'arawin matuhim ya zama kuma riwayan masu riwayan babu ainihin wani mutum wanda aka tuhume shi da ƙarya matuhim bikadhibin wanda aka tuhuma da ƙarya walam yakun fardan warat ya zama kuma hadisin bai zo ta hanya ɗaya ba shine malam yamma maza ki cewa qultu wa qad hassana ba'da manfard ni ko na ce to aiko tirmizi fa ya hassana wasu hadisai waɗanda suke sun zo mafaridu daga a aikace bai iya lazimtar wannan ka'ida ba kenan kaji ka fara jin irin rikicin ko mutum ya faɗi ka'ida da kanshi kuma in yazo ya saba mata yawa ya faɗi ka'ida ya ce to kaza amma kuma sai ya zo sai ya kasa lazimta ta game da hadisi hasan za mu zo a darasi na gaba sha'allah mu ji misalai dangane da ire-iren hadisan da Tirmidhi yake hassana su wanda kuma sai a kifa a kifa sai su zama mafaridu ne kamar yadda malam da raƙi ya marmaza ya ta'aliki anan za mu saurara anan nan Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu